Tun zaben 2003 da tsohon shugaba Obasanjo da mataimakinsa a tiku suka lashe ba a daina tafiya kotun koli ba har yanzu sai a 2015 ne ma bayan Jonathan ya faɗi zaɓe. Kalaman tsohon shugaba Buhari a zuwansa kotun koli na ƙarshe a 2011 na nuna ba ja da baya ga garzayawa kotu. Zaben 2003 da zaben 2007 har zuwa na yanzu mun zo har zuwa kotun koli a kowane karo ba a yi shi ba akan ka'ida. Mun faɗi a lokacin 2003 mun faɗi a 2007 yanzu kuma mun faɗa cewa ba a yi zaben nan ba akan ka'ida. Hukumar zaɓe ta tambayi a bata biliyan 87 wato al'ummar mu yawanci masu jin hausa in ma ka ce biliyan zaka ruɗa su san abin da ake bari in ka wuce dubu hamsin watakila ma ba za su iya kirgawa ba mai taimaka shugaba buhari kan labaru abdulaziz abdulaziz ya ce inda ma an samu ɗaya daga alƙalin kotun ƙarar zaɓe ya ga gaskiyar 'yan hamayyar da za su iya tsammanin wani ta goma shi a kotun kolin rashin hujjan nasu ya kai makuran da za a ce ko alkali guda ɗaya a cikin biyar sun kasa gamsarwa kan cewa suna da hujja ko fatawansu na a sokewa wannan zaɓe don haka idan sun je kotu na gaba ma babu alamar nasara kwata-kwata da ma a ce wasu alkalai sun ba da wani hukunci na marasa rinjaye to za a iya cewa za su iya sare cewa kotun koli za su iya kamar ba su wani goyon baya ko kuma nuna gamsuwa da hujjojinsu. Tuni dai dan takarar PDP a Tiko Abubakar yau murci lauyoyi su ɗaukaka kara dan watsi da sakamakon kotun karar zaben. Jigon kamfen ɗin PDP Yusuf Dingyadi ya ce suna sa ran hujjojinsu za su gamsar da kotun koli. Mai girma wazirin Adamawa a Tiko Abubakar da jam'iyyar PDP sun ruga kotun koli ne bisa ganin cewar ita kotun da ta yi wannan hukunci ba ta yi adalci ba ba ta bi ka'ida ba kuma ba ta saurari ainihin abin da ya kamata saurara ba akan wannan ne muke ganin ya dace mu je kotun koli mu tabbatar da cewar ga hujjojinmu kuma waɗannan hujjojin suna da ƙarfi domin yana iya faruwa ba a tiku ba ne gobe wani ne idan har ba mu tsaya muka yaƙi wannan rashin adalci ba gobe za ta yi wuya wani ya biyo baya ya samu irin wannan adalci. a nasu bangaren kakakin kamfen na peter obi na laiba malam yunusa tanko ya nuna akwai dalilai da za su sake gabatarwa da ke nuna shugaba Tinubu bai ma cancanci takarar ba. shi bala ahmed tumubu bai kawo takardun da ya cancanta ya tsaya zaɓe ba ya gama makaranta a 1979 kuma takardun ya nuna cewa kamar da 75 ya fito har yanzu ana wannan takaddama a kotun america da yake nuna cewar watakila fa takardun nan da aka kawo fa na bogice na uku shine muna so kotun koli su sake duba wannan maganan cin kashi 25 a abuja ba a dai yau ko kotu riga malam. Amma a tarihin shari'ar zaben shugaban ƙasa ba a taɓa sauke shugaba a kotun koli ko umarni da a sake zaɓe ba, amma an yi hakan kan gwamnoni da majalisar dokoki. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.